wajen sai muka a cikin garin maiduguri a cikin garin maiduguri bayan kwatas eh. wajen daidai masalanci bako mamadu isufu a wajen ne muka zauna sai suka kokone gidanmu ba abin da ya fita a wajen mu lokacin sai mun gudu zuwa mu kuma kauyen ma sun kara shiga wani kauye kenan muna kusa kusa da izige amma ba ma cikin cikin izgen kenan hmm. suka shiga kauyen mu din kenan ban duba time ba kam amma wayansu sun ce karfe goma na dare na dare haka kina suka zo suka shiga gidansu dan wasu mai gidana hmm. wancan din makani mai gidana ne wanda an harbe shi a kai wanda yana eh. tsaye can hmm. haka kenan sai suka gama da wancan kenan suka kashe mijin da matan da maman shi duka uku suka bar yaran hmm. sai daga baya sun shiga gidanmu daga baya sun shiga gidanmu din ma har sun kokosa kofa kaina suka shiga ɗakina sai ɗaya yana tsaye a bakin kofa da bindiga ɗaya kuma ya shiga wai na ɓoye mai gidana sai na ce bai ɓoye shi ba fa ba ni da miji na ce mishi don lokacin baya mai gidana baya nan sai abokin shi ya kira shi akan zaman ka a kauye nan fa mu je bakin kwalta ka je ka lallaba da aiki don fa ne zana yana yi haka kenan sai suka ce na ɓoye mai gidana na ce bai ɓoye shi ba ku shiga ku duba sai su daya ya shiga sai suka yi magana da kanuri sai ya shiga dudduba ba kowa sai ya fita sai ya ce ba kowa a ciki fa sai ya ce madam ki bani kuɗi sai na ce bani da kuɗi sai ya ce bani kuɗi masarauci kawai haka abin da ya gaya mu sai na cire ɗari shida cikin boro na bashi sai ya ce kuɗin kirki ne kika bani sai dai abin da yana waje na sai kai hakuri da shi abin da na ce mishi sai ya ɗauka kuɗin nan suka fita sun tafi waje sai suka koma har yanzu suka zo sun ce in fita sai na fita sai sun ce in ɗauko musu ashana sai suka sa ni na shiga kicin na ɗauko musu ashana suka kone mota kane mai gida na wannan wanda an harbe shi nan hmm. da dan wansu da suka kashe duka uku nan hmm. suka tafi kenan suka tafi sun gangama sun kashe wa nan suka kokone mota nan suka tafi haka kenan sai mun fita da ihu muna kukan wa nan haka abin da ya faru ni kuma na gode muku yadda kuna zuwa da kyauta allah ya saka mishi allah ya saka man gwamna allah ya kara mishi Mm. abin yana wajena da wannan mun gode muku mm. yanzu kamar menene babbar bukatar ke bukatar mu dai in kun taimaka ku taimaka mana da abin kwanci a daki ba mu mm. da komai a daki